أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a yau Laraba. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraren cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa Su suwunti da farko muhimman kanunsu. Ƙasar Iran ta yi Allah wadai da kalaman ƙin jinin Iran da Trump ya yi a Majalisar Dokokin Isra'ila ta Knesset. Babban sakataren ƙungiyar Jihadul Islami ta Falasɗinu ya jaddada cewa 'yantar da sauran fursunoni manufa ce da ba za a ba za ta taba ficewa daga muhimman abubuwan da aka sa a gaba ba majalisar Dinkin duniya ta bayyana cewa sake gina gaza zai ci tsabar kuɗi dala biliyan saba'in yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ƙasar iran ta yi allah wadai da kalaman ƙin jinin Iran da Trump ya yi a Majalisar Dokokin Isra'ila ta Knesset. Ma'aikatar harkokin wajen Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa inda ta yi Allah wadai da zarge-zarge marasa tushe da kuma da'awar rashin gaskiya da rashin kunya da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi kan Iran. wanda ya yi a ranar litinin a zauren majalisar dokokin yahudawan sahayoniya a gaban masu aikata laifukan kisan ƙari dangi a cewar wani rahoto da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ta fitar a jiya talata sanarwar ta ce amurka a matsayinta na ƙasa da ta fi kowace ƙasa samar da ayyukan ta'addanci a duniya kuma mai goyon bayan gwamnatin sahayoniya 'yan ta'adda masu aikata muggan laifuka ba ta da hurumi zargin wasu ƙasashe a bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran a yayin da suke miƙa godiya ta musamman ga jarumin da ba a taɓa ganin irinsa ba na ƙasar iran da ma yankin shahid haji kasim suleimani wanda ya taka gagarumin rawa da bayi misaltuwa wajen tunkarar ta'addancin ƙungiyar da'ish ko asis da amurka ta kafa ba za su taɓa yafewa ko manta wannan ɗanyen aiki da amurka ta aikata na kashe wannan mutumi da mukarrabansa ba iran ta kai hari a wani sansanin sojin isra'ila na sirri da ke ƙarƙashin wata hasumiya a birnin tel aviv yankin gray wani dandali ne na bincike ya bayyana samuwar wani ɓoyar sirri na sojan isra'ila da ke ƙarƙashin wani hasumiya a birnin tel aviv wanda ake kyautata zaton yana cikin waɗanda aka kai wa hari da makami mai linzami na iran yayin harin da aka kai a ranar sha uku ga watan yuni bisa binciken da aka gudanar dandalin ya gano wurin da wurin ƙarƙashin ƙasa da aka fi sani da site 81 wani rukunin jami'an leƙen asiri na haɗin gwiwan sojin amurka da isra'ila da ke ƙarƙashin rukunin gidaje na dibinci a wata unguwa mai yawan jama'a tsakiyar tel aviv yankin grey zone ya ƙara da cewa mahukuntan gwamnatin mamayar isra'ila sun ƙaƙaba wani shingen tsaro nan da nan bayan da makamai masu linzami na iran suka fada a ranar 13 ga watan yunin shekara ta 2023 yayin da suke kai hare-hare kan wasu wurare masu muhimmanci a birnin tel aviv nan take hukumomi suka killace wurin tare da hana 'yan jarida shiga wajen ciki har da wakilin fox news da aka janye shi da karfi ana iya danganta rukunin yanar gizo itwan kai tsaye zuwa tsohuwar cibiyar umarni da aka sani da defeat wanda wanda daga baya ya samo asali zuwa wani wurin ƙarƙashin ƙasa wanda aka sani da port zoin babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ya jaddada cewa 'yantar da sauran fursunoni manufa ce da ba za ta fice daga muhimman abubuwan da suka sa a gaba ba babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasɗinu ta jihadul islami ziyad annakhala ya tabbatar da cewa ba za a taɓa mantawa da manufar 'yantar da sauran jajartattun fursunonin falasɗinawa da ke gidan yarin 'yan mamayar yahudawan sahayuniya ba saboda yana daga cikin muhimman abubuwan da 'yan gwagwarmaya suka sa a gaba kamfanin dillancin labaran ikina ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na palestine today cewa kwamanda annahala ya jaddada a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin cewa tutocin gwagwarmaya suna ci gaba da wanzuwa a ƙasa kuma ba su faɗi ba kuma al'ummar falasɗinu sun kasance masu daraja da karamci da jajircewa wajen tsayin daka ya ce abin da aka cimma a yau wajen 'yantar da fursunonin 'yan gwagwarmayan al'ummar falastinu ba zai yiwu ba in ba tare da namijin juriya da jarumtaka na mayakan gwagwarmayan falastinu ba da kuma haɗin kan al'ummar falastinu a baya-bayan nan. Masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sake gina a Gaza zai ci dala biliyan saba'in. Hukumar Raya Ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa sake gina Gaza na buƙatar dala biliyan saba'in. kuma a halin yanzu ana buƙatar dala biliyan ashirin domin fara ayyuka a cikin shekaru masu zuwa undp ta yi tsokaci game da abin da ta kira alamomi masu kyau game da samar da kuɗaɗe don sake gina gaza kuma ta amince kuma ta ambaci amurka da ƙasashen larabawa da turai a cikin waɗanda za su taka rawa a wannan batu rahoton ya bayyana cewa yawan baraguzan da ke jibge ya kai 10 miliyan hamsin da biyar da yake amsa tambaya game da lokacin sake gina gaza wani jami'in undp ya ce mai yiwuwa cikin shekaru goma zuwa ashirin ana iya gina yankin a gefe gida guda kuma undp ta sanar da cewa an gano akalla gawakin mutane uku a wani yankin kashe baraguzai da aka fara a gaza kwashe baraguzai da aka fara a gaza kuma ana sa ran samun ƙarin gawaki masu yawa a yayin gudanar da wannan aiki ofishin yaɗa labarai na gwamnati a gaza ya tabbatar da cewa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun jefa bamai sama da tan dubu ɗari biyu a yankin a ɓangaren barna da hare-hare ta janyo ga gidaje jama'a an kiyasta cewa ƙalla gidaje dubu ɗari biyar ne ko dai suka rushe baki ɗaya ko kuma suka samu barna shugaban ƙasar colombia ya soki donald trump akan baiwa isra'ila makamai shugaban na ƙasar colombia gustavo petro ya ce bugun kirji da shugaban amurka donald trump ya yi na baiwa isra'ila makamai tare da cewa ta yi amfani da su da kyau ba abu ne da ya cancanci a yi masa tafi ba sunan shi tarayya a aikata laifi shugaba gustavo petrol yana mayar da martani ne akan zancen da shugaban kasar amurka ya yi a majalisar kenisa ta haramtacciyar kasar isra'ila cewa isra'ila ta yi amfani da makaman da ya bata da kyau shugaba gustavo ya kara da cewa waɗannan kalamai na amurka sun kashe mutane dubu saba'in sannan kuma sun jikata wasu dubu ɗari biyu shi dai shugaban ƙasar ta colombia yana daga cikin na gaba-gaba wajen sukar lamirin haramtaccen ƙasar isra'ila saboda yakin gaza da kuma amurka wacce take goya mata baya ƙarshen labarun duniya kenan. thank you To madalla yanzu kuma za mu shiga tiskan shirye mu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru, sannan shirin ko sannan shirin Afirka a yau, sannan mu karkare da muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai. wanda zai yi magana game da shakkun da duniya take da shi game da dakatar da buɗe wuta a gaza da kuma ake ganin ba za a iya samun sulhu na gaskiya ba kamar yadda ake tsammani a dai lokacin da aka kulle yarjejeniyar sulhu ta dakatar da buɗe wuta a yankin gaza da kan shiga tsakanin kasashen amurka turkiya qatar da kuma kasar masar ya kawo ƙarshe na yakin da aka kwashe shekaru biyu ana tafkawa inda haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi lugudan wuta ta kashe dubban mutane ta jikata dubbai tare kuma da tilas samun wasu da dama tserewa daga yankin na gaza ba cikin shiri ba to sai dai masu sharhi sun yi amanna cewa dukkan alkawuran da shugaban ƙasar amurka ya ɗauka na dawo da zaman lafiya da tsaro a yankin akwai batun tallata kan shi a ciki jaridar guardian ta bayyana cewa cin mai jajjan da buɗe wuta a gaza a zaman da aka yi a sharma sheikh na ƙasar masar da ya samu halartar sama da mutane ashirin daga cikin shugabannin ƙasashen duniya za ka sanya wa hannu a kai tare da shugaban amurka donald trump duk da yake cewa an kawo ƙarshen faɗan soji amma ba a fayyace hanyoyin da za a bi wajen kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai ba kuma ana ci gaba da fuskantar barazana ta neman ɓallewar yankin na gaza haka zalika jaridar ta rubuta cewa maganganun da shugaban amurka ya yi a zauren majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi ƙoƙarin mayar da shi tamkar wata nasara ce da ya samu kuma yana tallata kansa ne kawai kuma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya rufe kashi da haramtacciyar kasar isra'ila ta sha a yankin inda ta yi alkawarin kawo ƙarshen hamas ta cewar kai har-hare ba dare ba rana domin kawai ta kwato mutanenta da ƙungiyar hamas ta kama amma da ƙarshe ta koma abin da tsawon lokaci ƙungiyar hamas ta buƙaci ta da shi cewa a koma teburin tattaunawa a yi sulhu kafin ta bata mutanenta wanda ƙarshe abin da ya afi kenan amma gaskiya abin da yake a fili shine an rusa yankin gaza kuma an kawo ƙarshen duk wani shirin sake gini kuma al'umma ba su yarda da amurka ba ya nuna wata fuska ta daban game da wannan dakatar da buɗe wuta da aka yi. Jaridar Guardian ta rubuta cewa shirin ya yi watsi da 'yancin cin gashin kan Falas al'ummar falastinu kuma ba za a iya samar da tabbataccen zaman lafiya ba mai ɗorewa. Taimakon jin kai da isar da abinci magunguna ga al'ummar Gaza shine babban abin da yankin yake bukata a halin yanzu. Ko da yake wannan zai ci gaba da dawwamar da yanayin rashin adalci ba tare da tsarin siyasa na gaskiya ba ma dama ba a ɗauki harama ko kuma an ɓullo da hanyar da za a bi wurin sake gina wannan yanki ba a wani bangare kuma ya zo cewa batun da trump ya gabatar na samar da dakarun tabbatar da sulhu na ƙasa da ƙasa sai dai kasancewar tsohon firaministan ƙasar birtaniya tony blair a wajen akwai shakku da kuma ɗaure kai a da lokacin da miliyoyin falasɗinawa suke waje akan titunan gaza ko shakka babu al'ummar wannan yanki suna buƙatar taimakon gaggawa a sa gina musu asibitoci makarantu da kuma sauran gidajensu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta lalata daga ƙarshe wannan jarida ta rubuta cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta dawowar 'yan gudun hijira da kuma alkawuran da hamas ta ɗauka na ajiye makamai mataki ne mai kyau amma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na aiwatar da alkawuran da aka ɗauka zai kawo cikas ga fatan samun mai zaman lafiya a yankin sai dai duk da wannan yarjejeniya da aka cimma na dakatar da buɗe wuta amma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da keta wannan yarjejeniya inda ko a jiya litinin sun kashe falasɗinawa guda tara ƙarshen shayin ban labarun kenan da za mu iya kawo muku. thank you ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyar ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan Oktoba wanda kuma rana ce ta kara makafi ta duniya wadda ake kira da ranar farasanda hukumar UNESCO tare da babbar ƙungiyar makafi ta duniya su ne sa gudanar da zama a cikin shekara ta 1950 inda suka cimma matsaya a kan wajibcin ɗaukar matakai na kare makafi a fadin duniya da kuma samar da hanyoyi na sauƙa musu hanyoyin gudanar da al'amuran su a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larura ta rashin gani ba wannan ya sanya an ayyana ranar 15 ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar makafi ta duniya domin tunatar duniya akan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace al'umma kuma dole ne a kare su a ba su kulawa ta musamman a cikin rayuwa ta zamantakewa da kuma kula bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a cikin dukkanin bangarori wanda za su iya bayar da tasu gudunmuwa a cikin al'amura na al'umma. masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan oktoban shekara ta tara da ɗaya kasar bosnia herzegovina ta ta ficewa daga tarayyar yugoslavia kafin wannan lokacin da ya bosnia tana cikin ƙasashe waɗanda suka dunkule suka kafa tarayyar yugoslavia sai kuma a cikin watan janairu na shekara ta tara da ɗaya ta fara shirin ta na shelanta ficewa daga tarayyar yugoslavia an kuma gudanar da zaɓe na raba gardama a cikin watan fabrairu na shekara ta tara da ɗaya inda sakamakon ya nuna cewa kashi 99.4 cikin ɗari na dukkanin mutanen da suka kada ƙuri'unsu suna goyon bayan ficewa daga yugoslavia sai da kuma sabiyan bosnia waɗanda ba sa son ballewa daga ƙasar bosnia sun tayar da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kiyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin wato slobodan milosevic inda suka kashe dubun dubatar musulmi na ƙasar bosnia da kuma wa miliyoyin gudun hijira an kawo ƙarshen yakin bayan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1995 masu saurare ko kun san cewa shekaru 483 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan oktoban shekara ta 1542 aka haifi abul fatah jalaluddin muhammad akbar sarki mai karfin iko na daular timurid a india wanda ake wa lakabi da akbar sha sannan kuma ba barisor mahaifinsa hamayun ya hau kan karkar mulki sannan yana da shekaru goma sha uku a duniya inda kuma ya kasance karkashin kulawa ta biram khan wanda shine mataimakinsa na tsawon shekaru biyar bayan da ya karbi mulki akbar sha ya faɗaɗa mulkinsa kuma ya ci yankuna daban-daban da suka hada da bengal kashmir saint punjab ahmad nagar da kuma kandahar ya kuma 'yantar da yankin dekan da ke kudancin indiya wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na turan portugal akbar sha ya kafa hukumar gudanarwa ta yau da kullum a indiya wanda kuma a zahiri a lokacin mulkin sa aka samu bunƙasar mulki na timurid a ƙasar indiya ya rasu a shekara ta 1605 masu saurare ko kun san cewa shekaru 839 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn halkan wani fitaccen alkali kuma masanin tarihi sannan kuma marubuci a birnin mosul ɗaya daga cikin manyan birane na ƙasar iraki tun yana matashi dai ya yi karatu a wajen manyan malaman addinin musulunci a wannan birni ibn halkan ya gamu da wasu manyan malamai na fikihu da masana tarihi a cikin tafiye-tafiye da ya masu yawa da kuma ya amfana da iliminsu sannan kuma bayan wani lokaci ya zama babban alkali mai shari'a a birnin damascus na ƙasar syria na tsawon lokaci kuma ya kasance kwararre a bangaren tarihin larabci da adabi sannan kuma an ɗauke shi kwararre akan ilimi na bangaren rubutun waƙoƙi wannan babban masanin kimiyya ya rasu a watan rajab na shekara ta 681 bayan hijira mako rashin lafiya wadda ya fama da ita sannan kuma an binne gawarsa a gindin dutsen kasiyan wanda yake birnin damascus na ƙasar syria wanda shine inda aka birne manyan malamai da dama a ƙasar siriya ɗaya daga cikin mahimman ayyuka na rubuce-rubuce da ibn halkan ya yi shine rubutun littafin nan na wafayatul a'yan wanda a cikinsa ya yi bayani a kan rayuwar manyan mutane masana ilmomi daban-daban a duniya da kuma sarakuna game da dauloli da aka yi a tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 1227 da da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda tarihi ya nuna a irin wannan rana ne abu ali khayyad babban malamin musulmi masanin ilimin falakiyarsu wannan fitaccen masanin kimiyyar lissafi da kuma ilimin taurari yana da matsayi mai girma sannan kuma sunansa ya shahara matuka a lokacin da yake raye ya rubuce rubuce masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa kuma ya zama ɗaya daga cikin shahararrun masana kimiyya masana ilimin taurari da falaki a duniya abu ali khayyad yana da littattafai da dama da ya rubuta a lokacin rayuwarsa daga cikin littafan sannan akwai littafin al-mawalid wanda ya rubuta shi kan ilimin taurari sannan kuma an fassara yawancin littafansa da ya rubuta a cikin harsunan turancin ingilishi faransanci da kuma sauran harsuna na latin Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne kan kawo ƙarshen hare-hare da ake kai wa fararen hula a birnin Alfashir fadar mulkin jihar Darfur ta arewa da ke yammacin sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira a makon da ya gabata da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa fararen hula da gangan a birnin alfashir fadar mulkin jihar Darfur ta Arewa a yammacin Sudan. wannan dai ya zo ne kwana guda bayan da aka kashe kusan mutane 60 a wani lugudan bama-bamai da aka yi a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin wanda ake zargin dakarun kai daukin gaggawa ta rapid support forces da aikatawa amma sun musanta hannunsu a kai har-haren a cikin wata sanarwa da ta fitar shugabar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a sudan dennis brown ta yi allah wadai da abin da ta bayyana a matsayin ci gaba da kaiwa fararen hula hari da gangan a arewacin darfur da kuma jaddada cewa bai kamata a kai hari kan asibitoci matsugunan 'yan gudun hijira da wuraren da suke mafaka ga jama'a ba jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na a dakatar da kai hare-hare kan fararen hula da ababen more rayuwa cikin gaggawa tana mai cewa waɗannan al'amura na buƙatar cikakken bincike ba tare da nuna son kai ba kuma dole ne a hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin brown ta bayyana cewa tsakanin yammacin juma'a da safiyar lahadi an kai hare-haren jiragen sama marasa matuƙa ciki a wani wurin da 'yan gudun hijira ke zaune a unguwar addaraja al'ula da ke birnin alfashir ta ba da misali da rahotannin da ke zargin kungiyar rapid support forces da kai hare-haren wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula akalla 57 da suka hada da mata da ƙananan yara gwamnatin sudan da kungiyoyi na cikin gida sun zargi kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da kai har-haren zubar da jini na baya-bayan nan a birnin alfashir sai dai a wata sanarwa da rundunar ta rapid support forces ta fitar ta kafar sadarwa ta telegram ta musanta cewa tana da hannu a harin bam na alfashir na baya-bayan nan la'akari da cewa zarginsu da hannu a harin ya zo ne a cikin abin da suka bayyana a matsayin yakin ɓata sunan ƙungiyar a cikin wata sanarwa da ta fitar a wannan mako majalisar gudanar da mulki na rikon kwaryar kasar sudan ta yi allah wadai da shirun da kasashen duniya suka yi dangane da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke aikatawa kan fararen hula a birnin alfashir da sauran garuruwan sudan tun a watan mayun shekara ta 2024 ne dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces suka killace birnin alfashir kuma duk da har-haren da ake yi na kai musu an kasa karya matakan killace birnin da rundunarsu suka yi wa birnin rikicin da ake ci gaba da yi unguwannin jama'a da sansanonin 'yan gudun hijira ya sa dubban mutane tserewa yayin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka tabbatar da yaduwar yunwa wasu sansanoni da ke yankin tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ne sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa suka fara yaƙi a tsakaninsu da ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin da kuma raba kimanin mutane miliyan goma sha biyar da matsugunansu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasar suka bayyana wani bincike da jami'o'in amurka suka gudanar ya kiyasta adadin waɗanda suka mutu da cewa ya kai kusan dubu ɗari da talatin a nata ɓangaren majalisar gudanar da mulkin sudan ta yi allah wadai da shirin da ƙasashen duniya suka yi kan laifukan dakarun kai ɗaukin gaggawa suke aikatawa a sudan majalisar gudanar da mulkin ta rikon kwarya ta sudan ta yi tir da shirin da kasashen duniya suka yi game da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke aikatawa kan fararen hula a birnin alfashir da sauran garuruwan sudan a cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar a wannan mako ta ce tana yin allah wadai da yadda kasashen duniya ke ci gaba da yin shiru dangane da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke aikatawa kan fararen hula a birnin alfashir da sauran garuruwan sudan ciki har da kashe-kashen jama'a bisa asasi na ƙabilanci da neman shafe wasu kabilu daga kan doron ƙasa ta hanyar ƙaddamar da hare-hare kan gine-ginen hidimar al'umma sansanonin 'yan gudun hijira wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sanarwar ta yi la'akari da cewa waɗannan laifukan sun sanya ya zama wajibi ga ƙasashen duniya su taimaka wa sudan wajen kawar da waɗannan gungun 'yan ta'adda da kuma hukunta shugabanninsu da masu goya musu baya gami da masu taimaka musu wajen aikata waɗannan laifuka kan fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba majalisar gudanar da mulkin ƙasar ta jaddada cewa harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kai kan sansanin 'yan gudun hijira a alfashir a makon da ya gabata zai ƙara ƙarfafa aniyar al'ummar sudan kan buƙatar kawar da waɗannan 'yan bindiga da ke dagula zaman lafiya a yankin ma'aikatar harkokin wajen sudan ta zargi dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da aikata kisan kiyashi a sansanin 'yan gudun hijira na dar al-arkam da ke alfashir wanda ya yi sanadiyar mutuwan fararen hula 57 da suka hada da yara 17 mata 22 da kuma tsofaffi 18 kwamitin gwagwarmayar kare alfashir ya kuma sanar da mutuwar mutane sama da 60 a wani hari da aka kai a wata cibiya da ke dauke da 'yan gudun hijira a alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa kwamitin ya zargi rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da jefa bama-bamai a cibiyar da jirage marasa matuka ciki guda biyu da bama-bamai fiye da takwas a nata bangaren rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta musanta cewa mayakanta sun kai harin bama-bamai a wani sansanin 'yan gudun hijira a alfashir kuma an kashe fararen hula a harin a gefe guda kuma majiyoyin kiwon lafiya sun bayyana cewa an kashe mutane 60 a harin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira a alfashir majiyoyin kiwon lafiya a alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa sun bayyana cewa mutane sittin ne suka mutu sakamakon harin da jiragen saman yakin rapid support forces suka kai wani sansanin 'yan gudun hijira a birnin kuma harin yana ɗaya daga cikin hare-hare mafiya muni da aka kai a birnin tun bayan da aka mamaye birnin cibiyar dar al'arkam da aka kai wa harin bam ɗin tana unguwar abu shuk da ke yammacin birnin alfashir cibiyar a baya ita ce harkwatar reshen jami'ar musulunci ta ondurman da ke arewacin darfur kafin a mai da ita sansanin 'yan gudun hijira bayan barkewan yaƙi a watan afrilun shekara ta 2023 cibiyar tana ɗauke da ɗaruruwan iyalai da suka tsere daga yankunan da suke fama da rikici musamman sansanin abu shuk da zanzam mazauna cikinsa sun dogara da iyakacin taimakon da kungiyoyin agaji ke bayarwa da kuma dafa abinci na gamayya a cikin taɓarɓarewar yanayin rayuwa da lafiya dakarun kai ɗaukin gaggawa sun ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri kan sansanin birnin alfashir ta hanyar amfani da manyan bindigogi da jirage marasa matuƙa ciki wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da alfashir ke fama da masifar killacewa bayan da sojojin sudan suka kwace iko da birnin lamarin da ya janyo taɓarɓarewar al'amuran jin da ba a taɓa ganin irinsa ba majiyoyin cikin gida sun shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa an kai hari ne a cibiyar dar al'arkam a matakai biyu na farko a yammacin ranar juma'a da ya hada da harsasai da aka harba a sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin kungiyoyin kasa da kasa inda suka kashe fararen hula akalla 31 da suka hada da yara da mata sannan da sanyin safiyar asabar wani jirgin saman yaƙi maras matuƙi ciki ya kai hari akan makaranta da ke ɗauke da mutane da suka rasa matsugunansu lamarin da ya sanadiyar mutuwa da jikatan mutane da dama har yanzu dai ba a tantance adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon halar shiga wurin tawagar kwamitin 'yan gwagwarmayin birnin alfashir ta bayyana a shafinta na facebook cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijira na dar al-arkam da jami'ar musulunci ta undurman inda suka kashe fararen hula da dama da ba su dauke da makamai da suka hada da yara da mata da tsofaffi wasu daga cikinsu sun kone gaba daya a cikin ayarin motoci tawagar ta kara da cewa gawarwakin na ci gaba da zama a ƙarƙashin baraguzan gine-gine yayin da wasu kuma ke ci gaba da kasancewa a kone a cikin sansanin ba tare da wani shiga tsakani na ceto ba an yi nuni da cewa al'amarin ya zarce matakin da ya kai wani mummunan bala'i kuma ya rikide zuwa kisan kiyashi a cikin birnin inda mazauna garin ke mutuwa a kullum saboda harsasai ko yunwa ko kuma cututtuka babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya Bulka turk ya yi allah wadai da ci gaba da kashe-kashe da raunata fararen hula a alfashir a cikin bayanan da hukumar ta fitar a dandalinta na x ta ce babban jami'in na kare haƙƙin bil'adama ya firgita da rashin kulawa da wurga rayuwar fararen hula da gangan cikin haɗari da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke yi ya kara da cewa duk da kiraye-kirayen da ake yi na yin taka tsantsan don kare fararen hula amma dakarun kai daukin gaggawa na ci gaba da kashe mutane da raunata su da kuma raba fararen hula da muhallinsu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na cikin gida sun kuma yi gargaɗin cewa hare-haren da ake kaiwa fararen hula a alfashir kan iya zama laifukan yaƙi suna masu kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa na ƙasa da ƙasa kan cin zarafin da ake yi wa al'ummar ƙasar. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. Matsalar aikin yi musamman ga matasa na zaman alaƙaƙai ga kasashen duniya da dama. Wanda ake ganin hakan shine silan daba, sace-sace, shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi har ma da ayyukan ta'addanci. kowane tanadi ne ko tsari gwamnatocin kasashen ku ke yi domin magance wannan matsalar ko a ku bangare matasa mace ce mafita gare ku domin shawo kan wannan matsala wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH mu da warhaka mai magana Lawal Yandu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana so gaskiya maudu'i ne mai mahimmanci sosai wanda kanin wata mas'ala da ake fama da ita wadda musamman matasa su kai kaka gida a cikinta to ya samo asali ne daga rashin aikin yi wanda ya kamata 'yan siyasan da shugabanni da kowa ma da kowa da yake yana da wata mas'uliya ta al'umma a kan shi ya san kan cewa aikin nan na matasa shine tsiran al'umma shine kuma tsirar su matasan baki daya saboda gaskiya idan ba aiki to komai zai iya faruwa amma idan matasa suna da aikin da ke gaban su wala ba sa da wani lokaci na shaye-shaye ko dabanci ko tare-taren hanyoyi ko fashi da makami fatan mu da ya kamata su gwamnatocin su tsaya su jibi. wannan su ga ta ina za su kullo wa al'amarin Allah dai ya fidda mu daga cikin wannan yanayi da mace baki da a tashi lafiya sashen hausa na boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh Tehran da fatan kuna shi koshin lafiya Hassan Barka na fatan alkhairi jinjina a gare ka da ke ba mu damuna bayyana ra'ayoyinmu a wannan kafa mai albarka. To a gaskiya kamar yadda an nemi ra'ayoyinmu game da rihin aikin yi ga matasa wannan ya zama ruwan dare musamman a kasashen mu na afirka musamman kuma ƙasa ta najeriya a gaskiya muna da matsalar wannan aikin yi ga matasa to a gaskiya ya kamata da gwamnatin mu shugabannin ƙasa masu hali da masu hannu da shuni ya kamata su taimaka ma matasa wajen ai aikin yi da fatan allah ya sa su ji wannan sako da ake ta wannan kiraye-kiraye da ake masu game da tallafa matasa domin rashin aikin yi ke haddasa shaye-shaye da daba da sace-sace a kasashen mu mai magana alhaji usman daga wanda usman wadda kwalgar kaduna najeriya memba a kungiyar masu kira da sauraron rashin afirka da fata rashin shi lafiya allah saka da alkhairi a sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da maganar jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiyar ta masu kiran sauran radio ta afirka to dangance da wanga al'amari da yake fuskantar matasa musamman na rashin aiki wanda kuma abu ne ya zama ruwan dare ga duniya wato abu ne wanda shahi duniya ga baki daya amma a kullum in dai an tabo rashin aiki na matasa to abu ne wanda in ka tsaya kai la'akari shagube ne na musamman ga kasashen mu na afirka ta la'akari da duk a nahiyoyin duk duniya nahiyar afirka ita ce ta matasa kuma ko wa kake ko kai ne wa kashe ka yi ƙididdiga ka yi bincike ka gani amma gwamnatocin afirka suna ko in kula akan samun aiki na matasa gaskiya dangance da rashin samun aiki na matasa gwamnatocin afirka suna ko in kula akan wannan amma muna so gwamnatocin nan namu na afirka su maido hankalinsu akan matasa ta la'akari da matasan nan fa su ne kashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa da kake to yana da kyau mu dai muna ba da shawara eh, ga gwamnatoci yana da kyau duk yunkurin da za su yi na wani gine-gine ma'aikatu kwantale-kwantalen arzikin ƙasa a'a wani ma'aikai wasu rarraba mukamai ne to yana da kyau gwamnatocin mu su daina soya mai suna manta da albasa su rika sayo matasa akan gaba ta la'akari da matasan nan su ne manyan gobe. Bidiyon addinin musulunci mai magana malama ramata isaka daga nan babban birni da mai an koma gida birnin da hanga keta ba a cewa duka abu a ce ba gwamnati gwamnati shi dauki aiki mutum yanzu duk ko yaro karami na ya iya kirkiro ma kanshi abin da zai yi ya yi maka ya samu aiki da kanshi ga ayyuka nan in ka ga mutum dai ya shiga shaye-shaye shi ne ya so da kanshi ma uwaye su zan kula da 'ya'yansu. Gwamnati bai iya ɗaukar kowa ya ce ya bashi aiki gaskiya. tun da ake zaman duniya duk ko kasashen da sun ci gaba gwamnati ba tsoka suke suna ba mutane ba mutane suke kirkiro ma kansu aiki suka kinkira ma kansu aiki gwamnati shi ya taimaka musu shi ma daga wani waje amma mu dai gwamnatin mu jamhuriyar Nijar alhamdulillah yanzu an buɗe ma yara wurin koyon aiki duka ko ina. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran. Mai magana Murtala Mijini da nake dangwami da jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Eh ma kiran da zane ga matasa ya kamata su san ciwon kansu da rage wannan shaye-shaye da wannan zama na kashe wando alhali ga aika cikin nijar don na yi akwai wurin ginin zinari akwai komi da komi wanda ake na yi wanda ya shahada matashi dai wanda da ƙarfi dai shi ta shi ya amma ba shi amma kuma su ma mu suna da laifi kuma an ganin mulkin soji gaskiya suna da laifi ne ne ko su wajen sa ido wajen kare yare daga shaye-shaye ba su na kan ba su ba shi ba sosai na Allah ka zo yanke allik ka gani ka zo yankin wanga yankin naka ka gani ganin mutane da matasa ke shaye-shayen da ga shi ga titi iko na ganin su kuma sun kyale su kinan bai kamata ba an san wannan hanya hanya ce ta lalaciya kenan idan wanda ya sha wani abu wanda ka mai hankali ba abin da ba shi ya. to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Sunana Nasiru Malam Sule Malam Falal wanda ake cema da Nasiranas. Bugo da ƙari ɗan jarida ne a nan Radio Sabuwar FM da ke babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar. To, Radio Jamhuriyar Musulunci ni abin da zan iya cewa ai ita rayuwa ta duniya kai ne ma ya kamata ka tsare kanka kahin gwamnati ta tsare ka musamman ma rashin aikin yi kahin gwamnati gwamnati bai yi wa 'yan dambu yayi yawa a ce za ta bi shi da mai gwamnati abin da yake kanta ita ma sha mata kai gwamnatin yankinmu wasu abubuwan da ta gyara daban kawai dan adam ka kare kanka ka yi karhin zuciyarka wani matsalar rashin aiki ta'addanci duk sa kai ne wasu abubuwa shaye-shaye sace-sace kai ka sa kanka kuma kai ka ga zaka iya kenan dai watan Allah shirya bawa amma in ka ce to mu yanzu a kasar jamhuriyar Nijar alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi gaskiya gwamnatin mu ta mulkin sojin jamhuriyar Nijar tana iya nata kokari tana iya nata gwalgwado ta ga yadda za ta hudda jakki daga duman sarakuwa kaga bangaren kiwon lahiya bangaren rayuwar dan adam bangaren ta'addanci an samu canji da dama da farko dai suna na abdullahi telaru mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama mana towa albarkacin bakin mu dangance da wani maudu'i wani kuka aza na ra'ayinmu akan eh, shiga matsaloli daban-daban da matasanmu na afirka ko na duniya ma duka suke yi dangance da matsalolin shaye-shaye hare-hare harin ta'addanci da sauransu to da farko dai wannan lahi ya rataya ga wuyan su kansu matasan me yasa nace haka ka gani bai yiwa don matashi ka ji ka yi karatu ka yi zamane ka tuno ka ce ka tare dole sai gwamnati ta neman maka aiki a'a kai ne ya kamata ka tashi ka neman ma kanka aiki kuma da zummar ka roki Allah ya baka da sa'a akan abin da kake nema na alkhairi bangaren aikin na Allah ya tabbatar maka da shi kuma Allah ya baka sa'a ka dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyama Nijar. To, mu ra'ayinmu na Banga Maudi e, eh, matasa rashin aiki. E, lalle Allah ma ce ka tashi in kama ma. Matasa yau musamman inda ka sani za ka yi. Ƙasar mu ta Nijar akwai makaranta daban-daban da aka buɗe na aiki. an dumki kake so akwai masu dumki ami kake so plombier electrician akwai komi da komi akwai kasar mutum Nijar. To matasa tsakanin maza da mata jewa suna yi dubunnai suna yi ko baka ko baka taɓa yin lokal ba akwai gurin da zaka kai a koya mashi. Allah ya ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar ya ɗaukaka AS wanda muke haɗin gwiwa Allah ya bamu kwanciya hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar musulmai. Assalamu alaikum tashin Hausa na radio Iran mai magana Hassan Lajo Mara anguwa Sabon Gari da Magaram Jamhuriya Nijar dan to albarkacin baki na dangane da wannan maudu'in hawa garana. To gaskiya ya kamata a ce gwamnatoci sun ɗauki matakan samo ma matasa ayyukan yi tunda irin wannan abu shi bai wuce ba zaman banza a ce ga matashi ɗan shekara ashirin ashirin da biyar zuwa talatin amma bai da abin yi kenan irin wannan zaman da zai yi na babu abin yi kenan kowane irin tayi aka ne na wata harka ta banza yana iya zuwa ya kama wannan harkar amma matashi muddin aka ce yana da sana'a wadda yake samun biye da ilimin shi kenan wani abun ko an ce ya yi ba kenan yana kira ga gwamnatocin musamman ma na nahiyar afirka da su yi duk mai yiwuwa ganin sun samu ma matasa abin na gode ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mure jamhuriyar musulunci barka da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tasha layin difa ma'aji na ƙungiyar masu kirar sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram to masha allah alhamdulillahi hakika kamar yadda aka ɗora maudu'in nan abu ne mai mahimmanci sosai da yake an taɓo matasa kuma game da rashin aiki da zaman kashe wanda da ya yawa a faɗin duniya gaba ɗaya hakika wannan babban abun damuwa ne saboda zaman banza ga matashi yakan sa shi yakan iya yin komi ma amma da zaran in yana da inda zai je ya dan haɗa taro da sisi ɗin shi ko kuma yana da wurin da zai je ya aiki ga lokacin da za a biya shi to wannan aikin nashi zai kawar da shi game da wani shaye-shaye ko sace-sace ko kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi duka wannan aiki inda akwai aiki wannan duka yakan iya kare musamman abubuwan shaye-shaye nan tunda a yanzu a halin da ake ciki shaye-shaye matasa sun buge da shi gaba daya a duniya kuma duka umar aba'isa wannan eh, rashin aikin ne shi yake kawo wannan abubuwan da ke wakana muna fata kasashen eh, duniya kuma da shugabannin duniya za su ji wannan koke na matasa kuma su magance matsalar domin eh, su samo musu aikin yi da fatan wannan koke ya kai ga shugabannin duniya don magance wannan matsalar eh, mai magana malam bashir babban tashar layin difa da magaram assalamu alaikum mun yi jamhuriyar ci ta iran barka da safiya barka da aiki farko daga naku suleiman zango sun haka da yazan da tunja duka babban program yanzu matasan abin da yake ci wani tuwa kwari amuna ne duk sana'ar da ka sani duk sana'a aikin hannu kasuwa ce wallahi yanzu makwabta sun shigo ciki mu kuma mutanen mu babu kishi yi wa yanzu misali wanda ya shigo da wata ƙasa sabtu mutanen mu nan makwabta mu Nigeria yanzu misali ne kaya na sai su zo da kayan su daga can mu mutanen da suke su suna kaya can ko su sai su zo da kaya idan suka zo nan yana za su kare da su da kai ba za ka iya sayar ba saboda kai idan kai lissafi abin da kashe baka iya samun komai to su idan suka canza sai faki na suka canza su suka mai da naira kuɗi ne da yawa haka masu aikin hannu yanzu cikin kasashen mu bana ce maka zandar kare a'a duk Niger idan ka shiga wallahi idan ka duba duk wasu ayyuka na kirki idan ka duba ba mutanen mu bane ban san ko me wannan masala ba wannan kuma aikin akwai mutanen mu wanda suka iya shi fiye da yadda ake tunani amma babu shi kuma da aikin kaga matasa ne masu yin ayyukan maimakon za a ci cibas a'a sai a ji a kawo su ku duka daga manyan mai faruwa ga abu ba wai daga ƙasa ba wannan tunda masana'antu zaka iske ka je ka isko kawai duka ba 'yan cikin ƙasar mu bane ba ɗan wata ƙasa ne aka kawo To mu gaskiya farko da wani abu yana cin tuwa ƙuriya mu matasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan ruwan jamhuriyar musulunci dake ke ƙasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradici. komin takwar naka mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari nihin jihar Maradi. To lallai wannan mauludi da an aza na eh, risha aikin matasa ga sunan sun zan kala zubi to lalle mu dai gaskiya nan bangaren jamhuriyar Nijar sai mai godiya ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala saboda lalle yanzu ko aikin ganin zinariya da an ka buɗa matasan Nijar da nan yankin Agadas ga sanan yaro matashi da ya tafi ko marasa marasa ko bai taito na zinariya ba dai alhamdulillah kuma ga shi nan gwamnatin jamhuriyar Nijar bangaren gandari duk abu dai wanda ya za a dai talaka ya samu dai ana tafi kuma ga tsaro an samu cikin wannan ƙasa ta mu Nijar lalle muna godiya saboda in dan bude yayi yawa baya jin mai dan adam din da nan cikin Nijar a ce gwamnati ya ba dan kowa aiki gaskiya akwai waya sai dai ku matasa ku ta tsaye kanku ku kama kasuwanci sai da sululan nai ne sai da radoyi ne wawace ga ta dai sana'a kala kala a ita amma gaskiya jamhuriyar Nijar mun samu ci gaba an samu tsaro a kwana lahiya ma a tashi lahiya babban arziki assalamu alaikum shafin hausa a muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usman maidala bosheri inan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a shekarar gaskiya mun ji daɗin wani maudu'i da aka ɗora mana kuma ya yi daidai da wannan yanayi da muke ciki na samun matasa da dama wanda suka yi da karatun boko ba tare da samun aikin yi ba don warko ake ta ranar gini ta ranar zane a kabar da abubuwa ya kamata shugabanninmu su fitar da waccan tsohon tsari na koyar da yanmu ko kuma kanninmu da mu bisa kan karatu da eh, matashi yake tashi kawai na eh, ko malamin makaranta ko kuma ya zama malamin asibiti ko kuma ya zama jami'in tsaro wannan eh, lalle abu ne mai kyau ga wanda ya ilimi amma ya kamata tantane a ce matasan mu a mutu musu da wani tsari na musamman na na kirkira ayyukan yi ko kuma na dogaro da kansu musamman ga ayyuka ne na ci gaba a ƙasashe daban-daban musamman ko kasashen china idan aka yi lakari sun raja'a ne wajen kirkire-kirkire kuma ko da za a cewa gwamnati ta ɗauko wani tsari na eh, ɗaukan mutane da suke cikin ƙasa wanda suke da ilimi kuma wanda suke da ƙoƙarin ƙirƙirar wasu abubuwa na dogaro da kansu masana'antu musamman ko wani aikin hannu ko kuma wani ƙirƙirar abin da ƙasa za ta ci gaba kamata waɗannan mutanen a jayo su a jiki har ma aika biyan su albashi ko da ba su yi karatun boko ba eh, masu ilimi daga cike su kirkiri wannan abu domin eh, su koyawa yaran mu masu tasowa haka muke ga zai rage ga matasa wanda suke zaman kashe wando da farko suna na malam kabir da ke nan marayi dan gulu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka rashin jihar marayi to alhamdulillah wannan maudu'i da kuka aza abinda nake so ni dai in ba da ra'ayi na dangane da rashin aiki ga matasa gaskiya ni babu babu wanda zan ɗora mu sai matasa me yasa na ce haka matashi yanzu lokaci ya wuce ya ce duka in ya zo ya yi karatun boko ko ya karatun lakwal ya ce dole sai gwamnati ya bashi aiki wannan ba ta samuwa duka maza da mata ga baki ɗaya a ce gwamnati sai ya ba kowa aiki wannan bai taso ba amma shawarar da nake bada idan ka iya rubutu ka iya karatu to ka nemi sana'a yin ka ta aikin hannu kira ne walda ce gashi nan tela ne ayyuka da dama amma wannan ya wuce ka ce yanzu duk baki ɗaya ka ce gwamnati sai ya ba kowa aiki abin da bai yi wa ne wannan ni na dora ta ga matasa tabbas a yi karatu a yi ilimi amma ka tashi ka nemi sana'a ka ta hannu ta yadda za ka zo ka samu kuɗin ka kakkace ka jira aikin gwamnati wannan shine ke kawo da zaman banza matasa ba su da aikin na gode magana malam kabiru to masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agaris da na kasance tare da ku ke cewa bisalamu a huta lafiya thank you דעות ופוליטיקה